mu yi sai mu yi kamar na saudiya yanzu yin saudiya sun yi sallan azahar sai mu yi azahar lokacin in sun yi la'asar sai mu yi la'asar lokacin in sun yi magariba sun mun yi magariba lokacin lokacin da suka yi magana gara a sai mu sallan magariba saboda saudiya sun riga sun yi sallah saboda haka abubuwa addini in an shigar da son zuciya ɓaci suke yi Allah ya kyauta ai an yi iyaka annabi ya yi magana ai ba maganansa uriya ko ko mice ce ciya ko wace ce ciya yi. annabi shi ya zo da addini ya ce mana mu da ru'yatihi wa afdiru da ru'yatihi in kun wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa fa in alaikum in wata ya buya muku ranar 29 ga sha'aban ku cika ya kai talatin. in wata ya buya muku ranar 29 a cikin azumi to shi kenan sai ku cika talatin. to watan bai buya ba mutane sun gani don akwai wanda bai gani ba ko bai yarda ba sai mu bar maganan annabi mu yi maganan mutane alhamdulillah Allah ya kiyaye mana jama'a mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya barka ne musul hasan wata rana a gidan Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiki Quraibu wato bawansu zuwa Sham ya je Sham sai wata ya kama masa a Sham din sai sai ya sha ruwa ya dawo madina kuma ba a ga wata ba Eh, ce ka sha ruwa eh ai mun ga wata ne da shi ya samu ka sha ruwa ke mu kam sai sai dai mun gani da idon mu kai ba za ka yi ba za ka bi maganan ma'awiya shi ma fa ya sha ruwa Ai mu dai sai mun gani da idon mu saboda lafazin su muri luruyatihi wa aqiru luruyatihi dinna saboda haka babu dai ba hujja dai kan dama dai sai a yi sallah ko? Eh, wannan labarai na cewar wata ya a gombe an ga wata a gadau an ga wata a kebe an ga wata nan cikin bauchi mako wanda ya gani a birshi kuma an gani ya birshin fulani a ina birshin fulani kenan Eh, dangane da wannan labarai na cewar wata ya tabbata don abin da aka ce a adilai guda biyu in sun gani ya isa jama'a ko kuma jama'a ba wato jama'a mai yawa sai aka iya kan jama'a mai yawan mutum biyar domin shi ne mutum hudu su ne mizani shaida na biyar ya zama ƙari in an sa mutum biyar sun ga wata wajen ɗauka dole a ɗauka wajen ajiyewa dole a ajiye domin abin da Allah ya ce a yi Allah ne ya umurce mu da azumin nan ya ce shaharu ramadana ya faɗi shawwal شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان to saboda haka dangane da abubuwan da muka dogara da shi na mutanen da suka gani wanda ba mu da iko mu karyata su saboda sun yi yawa yasa yanzu muka zo muke yin sallah a nan sallar idi watan ramadana ya ƙare watan shawwal ya shigo Allah ya karɓa mana abin da muka yi azumin da muka yi da salloli da doya cikin watan ramadana Allah ya karba tunaibon mu Allah ya yafe mana Allah ya samu daga cikin bayan yantattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma fili da muka shigo na tsakanin shawwal da wani ramadan na gaba allah ya ba mu lafiya a ciki allah ya kiyaye mana kasar mu allah ya sa mu zauna lafiya allah ya yi dukkan bala'i to daga shi addini ba ya son a tsallake dokokin da ya ajiye tun da annabi ya ce su mu da ru'yatihi wa aqdiru li ru'yatihi wa in gumma alaikum fa akmilu salatin da kun ga watan ramadana to maza na ce ku yi azumi da kun ga watan shawwa na ce ku aji azumi in kuwa an dubi wata ranar 29 ba a gan shi ba to a cika watan shi a bana ya kai 30 idan an kai rana 29 ba a gan shi ba a cikin azumi to sai a yi washe gari sai a yi azumi cikon 30 saboda haka mu a wurin mu yau din nan farkon <clears throat> farkon shawwal ne ba shawwal ne ba ƙarshen azumi ba ne saboda dangane dangane da shaidu da muka samu na waɗanda suka ga wata saboda ka ba a da hujja a gareta waɗannan mutane shekariya suke yi an ce mutum biyu ma in sun gani ya yi shaidu jama'a kuma ce mutum biyar ɗin da ake wuri ɗaya ma akwai da aka ce mutane sun kai talatin. To alhamdulillah. Muna sanar da mutane wato in Allah ya ajiye dokokinsa baya su a ƙetare don son zuciya. Ya ce su mu liruyatihi wa ɗiru liruyatihi. In kun ga wata ku kama azumi, in kun ga wata ku sha ruwa wai lumumma alaikum in kun nemi wata ba ku same shi wai ya buya ranar 29 fa akmilul iddata talatin ku cika watan shabana ya shiga talatin. ha kuma yan gani a cikin azumi ranar tara ba a gani ba ya buya nan kuma dole sai ku cika talatin. to yanzu jiya bai buya ba an gan shi kuma an ce sai kowa da kowa ya gani makamin sana azumi ai saboda haka musulunci ya ajiye shaidu mutum biyu inda sun gani to yardaddun mutane ne an riga an san su to shi kenan sai a ɗauki azumi ko a ajiye azumi alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'a mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah za mu zauna lafiya Allah ya yi dukkan bala'o'i hakika Najeriya tana gamuwa da bala'o'i iri-iri na ko da jiya a Borno wannan mutanen sun yi banna a cikin Maiduguri jiya ma ko ina ana wannan ɓanna ƙasa kuma tana da gwamnati gwamnati kuma tana da ido ya fi na kowa tana da kunne ya fi na kowa kamun ka ga abu ta gani kamun ka ji abu ta ji to me yasa abu ba ba har yanzu bai baya raguwa sai karuwa yake yi saboda haka Allah gyara mana Allah gyara mana Allah kyauta mana Allah kiyaye mana kasar mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana jama'ar mu Allah kiyaye mana addinin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ko sai kone ke ina ta cinye kaina Allah ya ce to tunda haka ne maimakon ki cinye ki kone kafin su zo na miki izini da huci biyu huci ɗaya da bazara <coughs> huci ɗaya kuma da hunturu manzala sallallahu alaihi wasallam wannan tsananin sanyin da kuke ji shi ma hucin jahannama ne wannan tsananin zafin ran da kuke ji shi ma hucin jahannama ne to kaga kenan ashe wannan ya nuna mana haske duk inda ka gan shi a misali wuta ta wuce ta haska kanta sai dai ta haska makota shi ina nuna maka akan wannan iblis ya daura kiyasinsa ya ce to Allah ya rabbi karaktani min narin ni kayi ni daga wuta wa karakta min dini shi ko kayi daga laka kuma Allah kai da kanka kana faɗi wa ma yasawil a'ma wal basiru wala zulumatu wala nuru wal zillu wal haru gaskiya ne da makaho da mai gani ba ɗaya suke ba da rayu da matattu ba ɗaya suke ba da duhu da haske ba ɗaya suke ba in ji Allah to na'am Allah saka Allah ya yi mana fiye da shi ka dawo daga wata tafiya sai da ka shigo wannan shawwal kai ba za a ce Allah bai karba ba ba za a wuce ba za a wuce ko kuwa a zakkanka kana yi a ramadana ne amma sai ka gabatar kai a watan shawwal ba za a ce Allah bai karba ba a kana zakkanka na amfani dukiya ko malami ko kuɗi ko gona a watan shawwal ne nan za ka girbi sai kai da wuri a wata kafin nan ka bayan ba za a ce Allah bai karba ba Allah zai karba a mayin murna da ka gabatar ko kan jinkirtar amma zakkan fidiri aka yanka maka deadline cewa ka yi shi kafin wani ranar idi ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka jama'a mu yi kokari mu ba da wannan alheri wanda Allah ya yi mana fiye da shi Abin da za a bayar mana zakkan bidirin nan muddun nabi ne guda hudu akan kowane mutum daya mutum din nan babba ne ko karami mace ne ko namiji ɗa ne ko bawa duk wanda ya lizimta maka kaci da shi ɗanka yaronka yaron gidanka duk an ce ka ba su wani ya aiko tambaya cewa ya halatta a yi da kuɗi bai halatta ba a yi da zakkan abin da ake ci min matan abin da mutanen da ake rayuwa da su a wurin shi suke ci ba sai a bada kuɗi ba a bada amfanin da ake so a yi ma'ana abinci to alhamdulillahi in muka yi wannan yana cikin nimomin da Allah ya mana yau kuma su fita shehu malam bashiru ya iso dama mun rika masa ne kafin ya iso sai mana wa'azi shi ma akan abin da ya faru na halin da ake ciki da kuma abin da ya cancanta kowa ya sani don haka jama'ar musulmi kada yi mu manta darussan da muka kirga a baya wanda Ramadan ya koya mana jama'ar musulmi kar mu manta abin da annabi ne da kansa ya faranta mana wato ina jaddada wannan ne saboda mu san kiman abin kuma mu gane girman manzon Allah wallahi annabi ya isa ya isa da a ce eh ya faranta abu kuma da zai sake faranta mana ma wallahi da sauri da sauri za mu karba to wannan zankan bidiri annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faranta bari in faɗa mana da larabci tabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a shari'u wanda Allah ya bashi dama da authority na yi koyi da shi Allah ke cewa wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ku bi shi sai ku shiryu to shi ya faranta mana wannan kamar yadda shi ya koyar da mu yau a fito a yi sallan idi in an ga watan ramadana watan shawwal ya tabbata jama'a an ga wata ya tabbata ga mu a filin idi Allah ya karɓa mana zai ji malam bashiru Allah ya taimaka Allah ya rika assalamu alaikum to jama'a mu bude kunnuwanmu mu wanke zuciyarmu yau rana ne na farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yau din kuma akwai abin da ya hana akwai abin da annabi ya hana yace lada ne amma yau laifi za ka samu ne azumi duk wanda yake azumi yau ranar idi ya saba wa karantarwar manzon Allah kuma ba kan ji abin tsoro annabi ya ce tare da shaidan suke azumi me yin azumi ranar sallah yana azumi ne tare da shedan saboda shedan yana bakin ciki ranar da musulmi suke murna jama'a yau yana cikin ranakun da Allah yake nuna wa mala'iku irin yadda yake gwada musu ranar arba ku zo ku ga bayina da kuka ce in sun je duniya za su saba min in sun je duniya ba abin da za su yi banda kashe-kashe in sun je duniya ba abin da za su yi banda barna ku zo ku gan su yau ga kowa ya fito yana kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما بركة الله أعوذ بالله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 وعلى الذين يتيقونه دير دائم مساكين من تدوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون sadaqallahu alazim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin alqail sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salasin wa ala alihi haka gadi min yan uwa musulmi muna ina ta yan uwa murna da cewa mun yi azumi lafiya mun gama lafiya yau gashi mu ai gari sallah alhamdulillah a wato mushkilar da ake samu dangane da abin da ya shafi ganin wata manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu ta salasin in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa in wata ya buya ku cika ramadana talatin wannan hadisin a bayyane ke a fili yake bai da wani ishkali a lafazi ko a ma'ana ko a wani abu cewa a fita a nemi wata kuma hakan aka saba ko ina a duniyar musulunci har da nan najeriya to daga baya akwai mutane da suke ta nuna damuwa akan cewa me yasa Najeriya kullun shekara azumi yake zama 29 me yasa to sai suna ganin kamar watakila ana nemo watan ba inda yake ko kuma a ba ko dai wani abu kamar haka to abin da yake faruwa shine tun da muhammadu sallallahu ya riga ya gaya mana mu neme shi ranar 29 ga watan Shabana, in mun gan shi mu azumce shi in mun gan shi ranar 29 ga watan azumi mu ajiye mu mun gama ya gama nasa mu kuma dole mu yi namu mu nemi wata inda za a tashi har alkiyama kullum muka nemi wata tara. mun gan shi mu mun yi abin da annabi ya ce mu ko ba za mu gan shi ah, ba za a gani a ƙi ba a ɗauka azumi ko a gani a ƙi ajiyewa ba to abin da ya faru daga ba sai jama'a na ganin kawo masu ganin watan ko kuma ah, akwai buƙatan a sa na'urorin zamani akwai wanda suke da wannan ra'ayi saboda suna da cewa tun daga kasashen musulmi da yawa na yi saudi arabia da wasu kasashe yawanci da dama kasashen larabawa suna amfani da na'urori don a gani da kuma ilimin astronomy an san yau watan makwancinsa an san yau in ya fito yana ina ne an san zai bayyana wa ido wato naked eye ido da bai da komai ba tare da ya amfani da wani na'ura ba zai gani ko ba zai gani ba da sauransu suka ce in ya so a rika karawa da ganin ido na kuru-kuru din to mu abinda malamu suka ajiye mu akai shine a inda annai bai magana ba sallallahu Sallama, a nan ne ita na'ura tana aiki ne inda ba nasi in annabi ya magana maganan ta fito baro-baro to maganan kuma a nemo wani salo ko ƙarawa, to gaskiyan magana a wajen malamanmu zai zama ya yi kama da shishigi wa addini da farko duk wanda ya san ilimin science ya san cewa akan yi scientific discovery ma'ana iktishaf ilmi a gano abu a ilmance tabbata ilimi na science sai an shekara ɗari biyu ko ɗari hudu ko ɗari biyar ma sai a zuwa gano ya ashe tuntuni kuskure ake kai ashe tuntuni ana kan kuskure ne wannan abin da aka gano ba daidai ba ne to don Allah a irin wannan ilimi ka ɗaura ibada a kai ‘yan uwa musulmi da ka ɗaura sai bayan shekara ɗari biyu sai aka gano na'urar ba daidai take ba a ilmancin aka gano ilimin da ya gano ta ilimin ne ya gano ba daidai ake yi ba don Allah ‘yan uwa musulmi za mu ce wa Allah mun je lahira ina uzurin mu? amma da Allah zai tambaye mu ya akai kullun ku azumin ku a shi da ta mu ce annabinka ne alaihi salatu wassalam ya Allah kamar yadda kafi kowa sani ya ce mu fita mu nema 29 mun gani karfinmu ya kare muka nema muka gani shi kenan mun fita har ga Allah ko kuskuren muka yi mu dai mun biyar da ya ce a yi wattabi'u la'allakum tahtadu wa in tudiu tahtadu wa ma la rasul illa al-balagul to a mas'ala irin wannan tana da sauki a inda annabi ya magana saukinta ba ne magana yan uwa abinda annabi ya yi magana ba wani mai magana ko malami mu shahidi ko ko abin nan babu la ijtihad ma annas farkon ijtihadin da aka yi tare da nassi a tarihi na halitta gaba daya shine ijtihadin da iblis yayi ko in ce kiyasi da yayi ga nassi barƙoro ya mar umarni kai sujada wa adamu sai ya auna a ilmance eh mana ilimi ai ba ƙarya bane ba Allah ya bada ilimin ba Allah ya ce shi dan wai kunna Allah su ganin su shiru masu magana da Allah su mana hakuri wannan to ya hakuri ko je nesa tun da mu a waya a ah, yan uwa ‘Yan uwa wanda ya fara yin kiyasi tare da nassi Iblis ne saboda yana da ilimin ba jahili ba ne. A cikin laifukansa duka babu jahilci. Amma abin da ya sai da ya zama jahilcin ya fi na jahilcin jahilai. Allah ya ce masa usjudu li Adama kai sujjada wa Adam. Su ma mala'iku sun yi ilimi. Amma daga cewa su yi sujjada ai faɗuwa suka yi suka yi. Amma shi ya tsaya sai ya auna a ilmance. tunda ilimi ai ba ƙarya bane kuma ilimi ƙaryan ne ya auna ainihin sinadarin da aka yi Adamu da shi ya ga da laka aka yi shi da tabo shi kuma ya ga da wuta aka yi shi sai ya auna kima na wannan sinadarai guda biyu shi dai wannan laka duk inda ka gan shi hasko shi aka yi ‘yan uwa zan nanata laka duk inda ka gan shi da idonka ko da rana ko da daddare da ba haska shi ba za ka gan shi ba taka shi za ka wuce inda rana ne ranar ta haska man shi inda daddare ne toci kaza amma bai isa a shi kaɗansa a ganshi ba ko zai yi yanwa zai yi ma'ana bai siffansa shine duhu haka ne shi kuma wuta ya fi ƙarfin ya haska ma kansa ma sai dai ya haska ma ragowa haka ne ko ba haka wani? ka san gaushi shi ke haska kansa shi kadai ba zai haska makota ba gaushi ya gane amma wuta fa ita ma kanta kawai take haskawa duk inda ga haske ma wuta ta haska to da haka a wannan ya nuna mana wannan ya nuna mana kenan bayan kiyasi tare da nassi inda annabi ya ji al'umma ne ya kamata su tsaya a inda ya gwada cewa cewa wato azumi in ya kare a nema da ido ga maulana shi ya fito maulana ya fito Maulana ce ya fito yanzu? Ya fito wajen Muhammadu Rasulullahi wa ala ummihi Muhammadu Rasulullahi wa ala ummihi Jangan naik